صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد بحك أنواء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته da izinin Allah ta'ala mai kowa mai komai a yau lahadi goma sha bakwai ga watan rabi awwal a shekara ta 1432 daidai da 20 ga watan biyu shekara ta 2011 miladiya za mu ci gaba da karatu wannan littafi mai albarka sharhu sunna na al-imam abu muhammad al-hassan bin ali bin khalaf al-barbahari wanda allah ta'ala ya karɓi rayuwar shi a shekara ta 329 da hijira rasuwar shi shekara ta 329 yau kuma mana shekara ta 1432 a gadar rasuwar shi yau ana neman wajen shekara 1000 da ɗari ɗaya da wasu abubuwa Allah ta'ala ya ji shi da gafara Allah ta'ala ya rahamshe shi wannan kuma shine darasinmu na tara a cikin wannan littafi za mu tashi a gaba ta hamsin da uku inda malam rahimahullah azza wa yake cewa wa ridwa bi illa. wannan gaba ta 23 ta uku malam yake cewa wa ridwa bi illa kuma dole mutum musulmi ya imani kuma yadda bi illa da dukkan abin da ubangiji Allah maɗaukakin sarki ya hukunta mana shine arida bi da abin da Allah ta'ala ya hukunta ya zartar kaga wannan kuma shine shi shike na shida daga cikin shika imani domin shiga shikan imani yana da rukunai guda shida wa an tu'mina bil qadari khairihi wa sharrihi kuma a kullum kaji an yi magana kan imani da kadara yana da shika guda uku guda hudu imani da kaddara yana da shika-shikai guda hudu shi shike na farko shine al'ilmu cewar ubangiji Allah madaukin sarki ya san dukkan abin da ya same ka saboda haka in Allah in abu ya same ka kasancewar dama Allah ya san zai same ka abu na biyu almashi'a ganin daman Allah madaukin sarki wannan abin ya same ka ne akan Allah madaukin sarki ya ga dama ba wai ya fi karfin Allah bane dan ba abin da ke fin karfin Allah madaukin sarki abu na uku alkhalq halitta cewar Allah madaukakin sarki shine wanda ya halici wannan abin sai abu na nawa na hudu abu na hudu kuma ya tafi min yanzu a zuciya ban sani ba zuwa an jima in ya dawo malai yake cewa warida bi qada illa da imani mutum ya imani da dukkanin abin da Allah madaukakin sarki ya hukunta ya zartak wannan shi shike ne daga cikin shika-shikan imani guda shida gaba ta gaba wa sabaru ala hukumilla mutum ya haƙuri akan hukunce hukuncen Allah maɗaukakin sarki dukkan abin da Allah ta'ala ya hukunta ma mutum na hukunci ya haƙuri a kan shi ina fata mun gano wannan shari'o'i da Allah maɗaukakin sarki ya shar'anta mana abubuwa ne da suka shafi masalihul amma maslaha na al'umma baki ɗaya kun gane ko babu wani hukunci daga cikin hukunce hukuncen Allah madaukakin sarki da yake akwai zalunci ko akwai takurawa ga dan adam domin Allah ta'ala ya ce wa ma ja'ala alaikum fi dini min haraj millati abikum ibrahim yuridu Allahu bikum al-yusra wa la yuridu bikum al-usra zaka ubangiji Allah madaukakin sarki dukkan hukunce hukuncen da yi hukunce hukunce ne masu cike da adalci hukunce hukunce ne da mutum zai yarda da dukkan hukuncin da Allah madaukakin sarki yi mishi a lokacin da abu ya samu mutum aka ce haƙuri ko aka ce mai ga abin da Allah ta'ala ya hukunta mashi zai ji wani abu a zuciyar shi in imanin bai shige shi ba amma da zara an ce mai haka Allah ta'ala ya ce sai ga ubangiji Allah madaukakin sarki ya wanke zuciyarsa duk hukunci da aka ce hukuncin Allah ne sai ga mutum ya sallama duk rikici da ake yi da mutane akan an musu hukuncin da ba na Allah bane wani kato ne tsugunai na hukuncin kaga yanzu kuma halittar Allah ya hukunta halittar Allah to ma idan aka bar Allah madaukakin sarki hukunta halittarsa sai ga komai ya zo da sauki sai abu na gaba malam yace wal imanu bima qala Allah azza wa jalla da kuma yin imani da duk abin da Allah ta'ala ya faɗa kwakwalwarka da hankalinka da tunaninka ya kai ga abin ka fahimce shi ko bai kai ba dole ka yi imani ka sallama wa jami'u ayatu sifatu umirruha haqqan كما نقل الطراز الأول وأرد أهدتها إلى نقالها وأصونها عن كل ما يتخيل قبحا liman na bazal qur'ana wa ra'ahu wa idza stadalla yaqul qala al-akhtal saboda duk abin da Allah ta'ala ya faɗa abubuwa ne da suka shafi al-qisas qissoshi ne al-madiya na waɗanda suka shuɗe mutum ya imani da su eh ah, a ba kai wannan ba malam yana karanta wata nuska ce wacce ba ta mu ba wal imanu bima qala Allah dai imani da duk abin da Allah madaukin sarki ya faɗa kaga Allah madaukin sarki ya ba da labari kun gane ko labarin annabawa na abubuwan da suka shuɗe وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون duk wannan labarurka ne na waɗanda suka shuɗe wajibi ne kai imani da su haka na labarurka na abin da za su zo nan gaba na ghaibiyat da Allah ta'ala ya sanya ya ba da labarin su na gaibu na alkiyama ko na kabari dole mutum ya imani da su kun gane ko shine wal imanu bima qala Allah da imani da abin da Allah ta'ala ya faɗa na hukunce hukunce na menene dole mutum ya imani da shi kada ya ji cewar kada ya ji cewar akwai wani abu da shi bai yarda da shi ba kai ya ji cewa ko wani abu da bai yarda da shi ba domin ka'ida ita ce dukkanin alkur'ani in mutum ya ɗauki aya ɗaya ce bai yarda da ita ba daidai ne da bai yi imani da shi ba duka a na bi ba'd alkitabi wa na bi ba'ud kun gane ku saboda haka abin da ya shafi imani abin da ya shafi hukunce hukunce abin da ya shafi kissoshi abin da ya shafi labaru abin da ya shafi annabta abin da ya shafi duk wani abu da Allah ta'ala ya bada labari akan shi wajibi ne akan dukkan musulmi ya yi imani da shi kada ya ɗauki ƙwaƙwalwar shi ta zama ita ce ma'auni sai abin da hankalin shi ya karɓa sannan zai iya yarda da shi domin shi wannan addini lam yuda ala uqulir rijal ba a sanya shi akan tunanin mutum ba sai abin da ya hango sannan yake addini wa da an ka ara a rijali wa qawlahum wa qawlu rasulullahi aska wa ashrahu sai sai ce wal imanu bima qala da imani da duk abin da Allah mai girma da ya ce والإيمان بأقدار الله كلها خيرها وشرها حلوها ومرها قد علم الله ما العباد آملون وإلى ما هم سائرون لا يخرجون من علم الله ولا يكون في الأرضين والسماوات إلا ما علم الله عز وجل ما ليتي والإيمان بأقدار الله da kuma yin imani da duk abin da Allah ta'ala ya kaddara wa kana amrullahi qadaran maƙadura inna Allah ala kulli shay'in qadir dan imani da duk abin da Allah ta'ala ya kaddara zai same ka ko ya kaddara zai kasance duk wani abu da kulliha baki ɗayansu bidun istisna kisa ya kawo kul wacce yake ta ci umul bab a babun umumat siyaqahu kullun aw al jami'u wa qad talalladat al furu'u yace wal imanu bi aqdarillah dan imani duk abin da Allah ta'ala ya kaddara ha baki ɗayanta khairiha abin da yake alheri ne wa sharriha ko abin da yake kuma jarrabawa ce sharri ne kun gane wannan da ke ko duk da cewa in ka kallaci wannan sai ga abin da ya shafi alheri ana jingina shi ga Allah madaukakin sarki abin da ya shafi sharri sai a jingina shi zuwa ga halittu adaban ladabi zuwa ga ubangiji Allah madaukakin sarki dubu aljanu suna sababbin musulunta kun fahimci wannan da ke ko suka ce wa anna la nadari a sharrun urida bi man fil ardi am arada bihim rabbuhum rashada ku duhu da imani ya shige su suka ce wa anna la nadari mu kan ba mu sani ba domin wa anna la na samaa fa wajadnaha muliat harasan shadidan wa shuhuba wa anna kunna naq'udu minha maq'ida lisam faman yastamil ana yajillahu shihaban rasadan duk waɗannan abubuwan da ya saba ma abin da suka saba yi ne suka saba suka ce to anna la nadari a sharrun uri da biman fil ardi shin wani sharri aka nufaci waɗanda ke ƙasa am arada bihim rabbuhum rashada kaga wajen ar rashid sai suka jingina ta ga ubangiji madaukin sarki amma sharri sai suka ce wa anna la nadari a sharrun uri da biman fil ardi suka kawo shi mabani limalami sami fa'ilhu ina fata mun fahimci wannan da ke ko sannan kuma za ga ga sai dai ka ce abu kaza yana da sharrinsa ya fi yawa amma ya rasa alkhairi ina fatan mun fahimci wannan da kyau ka san ba abin da ya kai abin da za ka iya hararan shari'ar su gobara mai titse wuta kenan ka san in ta gobara ta tashi zai ga dan abin da mutum yake ci gaba daya ta lashe shi ta kone shi duka kun fahimci wannan jarrabawa ce sosai da sosai amma daga cikin alkhairanta fa ba da ta yake miya ba ba da ta yake tuwo ba ba da ta yake farfesu ba ba da ita yake girki ba kun fahimci wannan da kyau kun yi shiru wannan ba alkhairi ba ne alkhairi ne to akwai abubuwan da suke da su dama khairi ne alheri ne su kamar annabawa da manzanni ina fatan mun fahimci wannan da kyau wannan alkhairi ne tsantsansu so kuma akwai wani sahu wanda suke da alheri suke da sharri sai dai wani wannan ya jibanci wannan shi kuma sharri yana cikin abin nan halitta Allah madaukin sarkin da ya halicce shi baki dai kuma fulat dinsa to duk abin da ya samu mutum na alkhairi ko na sharri to ya sani wannan jarrabawa ce da Allah ta'ala ya musu wa balawnahum bil hasanati was sayyiati la'allahum yarji'un wa balawnahum kuma mun jarrabe su bil hasanat da abubuwa masu kyau wasayyi'at da kuma me munana la'allahum wani domin su dawo ashe alheri zalla jarrabawa ne sharri ma kuma jarrabawa ne da duk abin da Allah ta'ala ya kaddara mu mutum na alheri ne ko na sharri huluha komai daɗinta wa murriha da komai dacinta mutum ya sallama to ga idan mutum ya samu kanshi a irin wannan ya kai wani mataki da zai gode ma Allah madaukakin sarki da yawa idan alheri ya samu mutum sai ya gode ma Allah madaukakin sarki amma idan sharri ne sai ya ce da wani da wani suka sami hannu kun yi shiru to me yasa da alherin ya samu sai ya ce Allah madaukakin sarki ne amma da alkhairi da sharri ya same shi bai yi tunanin wani zunubi da ya aikata ba domin zahar fasadu fil barri wal bahari bima kasabat aidin nas saboda danyen laifukan mutane yana kawo sharri yana kawo fitintunu yana kawo masifu a bayan kasa kada alima Allahu man ibadu amilun ubangiji Allah maɗaukin sarki ya san dukkanin abin da bayi za su aikata kaga maganar da muke jiya qad alima alima fi'ili ne madi ga kuma qad ta shige shi tufidu at-tahqiq tabbas domin idan qad ta shiga fi'ili madi tufidu tahqiq idan ta shiga fi'ili mudari'i ba mu faɗa ba illa fi qawli ta'ala kun ji shiru kada ya'lamu Allahu al-mu'awwiqina minkum kada ya ya'lam fi'ili mudari'i malam yace qad alima Allahu mal ibadu amilun tabbas Allah ta'ala ya san duk abin da bayi za su aikata kun ga da jaddada mana abin da ya shafi ilimin Allah madaukakin sarki shi yasa da da muke lissafa rukunin imani da kaddara maka kawo me al-ilmu kun gane ko al-ilmu da mun kawo al-ilmu da al-khalqu da al-mashi'a no kenan uku nace ɗayan ya al-kitaba barakallahu fik al-kitaba rubutawa barakallahu fik Allah ta'ala ya rubuta komai inna zalika fil kitab inna zalika ala Allah yasir alkitaba rubuta waɗannan su da sharuɗan imani da kaddara kai imani da Allah ta'ala ya rubuta komai duk abin da ya same ka dama Allah ta'ala ga ya riga Allah madaukakin sarki ya riga ya rubuta shi abu na biyu ka san Allah madaukakin sarki ya san wannan abin Allah madaukakin sarki ya halicci wannan abin Allah madaukakin sarki da ganda mashi ne abin ya same ka kuma wannan abin ka ɗauke shi da na alheri da na sharri gaba ɗayansu Allah madaukin sarki ya san duk abin da bayi za su aikata wa ila mahum sa'irun kuma ya san ina makoma bayi take ya san waye dan wuta ya kuma san waye dan aljanna tunda ya halicci aljanna ya halitta mata ƴaƴanta masu shigarta haka na tunda ya halicci wuta ya halitta mata kuma ƴan wuta ka kusan ba jiya ba shekaran jiya ba ne ya halicci aljanna da wuta ya Allah muna roƙonka ka sanya mu daga cikin waɗanda ka halitta domin aljanna to yanzu ya matsayin aiki kenan wanda Allah ta'ala ya rubuta shi dan aljanna ne dama dan aljanna ne wanda ya rubuta shi dan wuta dan wuta ne sai sabai suka ce ya rasulullah fa mal amal to akan me zamu aiki eh kun yi shiru akan me za a aiki to sai ce i'malu fa kullum yassara lima khuliqa ku je ku aiki kowanne za a sawwake mishi hanyar da aka rubuta shi domin ita nan yanzu mutum ya ce a ah, to shi tunda haka ne yanzu kan ai ya janya aiki yanzu ba sallah ba azumi ba zakka a ah, to ai kaga ya nuna ɗaya hannun kenan kai tsaye la ya khurujuna min ilmin la gaba ɗayan bayi ba sa fita daga ilimin Allah maɗaukin sarki domin me domin ilminsa ya kewaye komai lita'alamu anna Allah ala kulli shay'in qadir wa anna Allah qad ahata bi kulli shay'in ilma wa sa'a rabbi kulli shay'in ilma mun ci wannan da kyau ko shi sa yasa ya ce la yakhrujuna min ilmin la bayi gaba ɗaya ba sa fita daga ilimin Allah domin shi Allah madaukin sarki ya san duk abin da yake kasancewa su din suna cikin ilimin sa ne to yanzu in suka fita ma'ana suna inda ilmin Allah ta'ala bai kai wurin ba kenan alhali kuma shi a bi kulli shay'in ilma wala yakunu fil ardina ba abin da ke kasancewa a bayan ƙasa a ƙasa bakwai shine al ardin duk da cewa a lafazin larabci al ard suna sanya yi cikin mulhaqun bi jam'i mudhakkar salim ba za ka ce al fili abin nan majrurun bi fiwa alamatu jarhi a'a jam'u mudhakkar salim sai dai mulhaq bi jam'i mudhakkar salim ina cikin mulhaqat da shi da al'arduna da illiyuna da alamuna da sauransu kamar da ibn malik ya ambata ba kasafai kakan ji jam'in al ba ya zama al da tun da in ka lissafa da wannan adadin karatun ka da kai ka samu jam'in su ya kai nawa a inda kai da an faɗi jam'in ƙasa a ƙur'ani da babu eh ko akwai jam'in ƙasa yawwa suka ce saboda yana da nauyi a harshen larabci larabawa abin yana musu da nauyi ba sa cewa al'arduna sai abin ya zama da nauyi shi kuma ƙur'ani ya sauka bilisanin arabiyyin mubin sai ce allah wanda zai khalaqa sab'a samawatin wa min al-ardi mithlahunna yatanazzalu al-amru bainahunna ba wai dan yana da nauyi ga Allah madaukakin sarki ba shi kan ba wani abin da ke da nauyi gare shi saboda ya sauka da yaren larabci sai ya kawo min al-ardi kwatan kwatankwacin ƙasa ɗin tunda sama kenan tunda sama gudano ce bakwai sai kasa ma ta zama bakwai amma kaga ba a ce ba a kawo ta da jam'i ba wala yakunu fil ardin ba abin da ke kasancewa a ƙasa zuwa ƙasan bakwai wasamawat da samai bakwai illa ma alima Allah azza wa jalla face abin da Allah madaukin sarki ya sani wannan magana mun yi ta jiya malam ya dawo mana da ita ne dan ya dada jaddada mana gamamman ilimin Allah madaukin sarki cewar wa ilmuhu bima bada wa ma khafi ahata ilman bil jali wal khafi ilimin Allah ta'ala ya kewaye komai babu wani abin da ke wajen ilimin Allah maɗaukin sarki to haka ina a karantar da mutane waɗannan suka fahimci wannan ai ba sai ka sanya musu ɗan leƙen asiri ba tunda ya san babu wani wuri da zai shiga a ko ina yake face Allah maɗaukin sarki ya san a inda yake ba zai ce yanzu ya je inda babu wani wanda ya san a inda yake ba eh ko da za a haƙa rijiya ne sama da gaba dubu ya shiga ciki ya san ubangiji Allah madaukakin sarki ya sa inda yake kuma yana kallon shi kuma yana jin sa suna ba da labari cewar akwai wani bawan Allah da ya tara ɗalibansa ya ba su aiki ya ce kowa ya je ya yi shi a inda babu wanda yake ganinsa kun gano wannan kowa ya je ya yi a inda babu wanda yake ganinsa ɗaliban nan suka je suka sai wani ɗalibi ɗaya ne ya dawo bai yi ba ya ce shi duk inda ya je ya ga ana ganin sa duk inda ya je sai ya ce wa yake ganin sa sai ya ce Allah yana ganin sa subhanahu wa ta'ala ke al-imam al-barbahari rahimahullah azza wa jalla yake cewa wa ta'lamu anna ma asabaka lam yakul li yukhti'ak wa ma akhta'aka lam yakul li yusibak ai wannan wani bangare ne hadisi eh yawwa ba ku ce na ba dan kusan je mun ba da aiki yawwa wa ta'lamu kuma kasancewar kaga tsantsar tauhidi kenan ba kana karantawa kana jin ayoyi da hadisai ko dai lafazin ayoyin da ko lafazin hadisan ko kuma ma'anarsa kawai suna zuwa ciki amma a ce kana karatun littafin tauhidi tun da ka fara babu inda ka zance ce ta'ala babu inda ka zan ce sallallahu alaihi wasallama sai daga da ana al'akalu da aljurmu da alwaye da alwaye da alwaye wannan ai mutum ya ɗibi daji tunda inda yana maganar Allah madaukakin sarki ne to ayoyin Qur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi a dinga faɗa domin Allah ta'ala ce a antum a'lamu amillah kuma ka san anna ma asabak ma al ce ismul mawsula ce dauki ka'ida dukkan asma'ul masula guda nawa wani shiru duk asma'ul mausula gaba ɗayansu da allazi da allazani da allazuna no kenan uku da allati da allatani da allati shi da kenan ai da haka zaka haddace su kowanne zaka dauki muzakkar ɗaya da mu'annas ɗaya da jam'insa da man da ma no kenan biyu in ka hada takwas kenan to yan sauran da suka rage kaɗan ne in ka hada su duk asma'ul mausula gaba ɗayansu mubahama ne a ɓangaren usul fiqh sun ce yufidu umum yufidu al'umum saboda haka wa ta'alamu kasancewar anna ma duk anna ma asabaka duk abin da ya same ka na alheri ne ko na sharri kasancewar lam yakul li yukhti'aka daman bai kasance wanda zai kuskure ka ba shi yasa ya same ka daman tun azal Allah bai kaddara zai kuskure ka ba shi yasa ya same ka wa ma asabaka wa ma akhta'aka abin kuma da ya kuskure bai same ka ba to karka ce ka dabara ce a'a dama lam yakul yusibaka dama bai kasance zai same ka ba ba ka dabara ba ce ai shi ma mai ka dabara din ya ce sai ya hada da zilliya kun gane ko duk abin da ya kuskure bai same ka ba daman Allah bai kaddara zai same ka ba duk abin da ya same ka Allah bai kaddara zai kuskure ka ba kuma ka ɗauki wannan a hannu biyu da alkhairi da sharri kun gane wannan da kyau ko in alheri ne ya same ka dama Allah bai kaddara zai kuskure ka ba in sharri ne ya same ka damin bai Allah bai kaddara zai kuskure ka ba shi yasa ya same ka kai ne naka kullum kai al-akhdhu bil asbab wannan al'amuran so ake kai yadda da su ba ka gina hukunci a kansu ba me bambancin su me bambancin gina hukunci a kai ka ce a ah, yutun da duk abin da Allah ta'ala ya kaddara zai same ni ai zai same ni shi kenan ka zauna a gida kai ta bacci ai ga yunwa za ta fitar da kai eh kun bai tona da kyau ka zauna gida ba za ka yi karatu ba babu inda za ka je karatu ai Allah zai zuba maka a kai ai sai ka fita to haka wanda shine gina hukunci a kansu amma ka sallama ka imani da su shine abin da Allah ta'ala ya ɗora maka ina fata mun gane waɗannan al'amura din na sharrin su da na alkhairin su duk haka mutum zai ɗauka a kansu saboda haka abin da yake wajibi na mu shine al'akhuf bil asbab duk wata hanya halattacciya ta neman ilimi zaka kama duk wata hanya halattacciya ta neman abin da zaka ci a baki zaka kama ku lura da jumlar halattacciya ba mutum ya ce wai haram shine abin da bai zo hannu ba halas shine abin da ya zo hannu so daga duk abin da ya zo na hannun shi riba ce nama alade ne waye waye duk ci zai domin ya riga ya zo hannu suke cewa alhalalu ma halla bil yad wal haramu ma lam yasil ila al yad duk abin da bai zo hannu ba shine haram a'udhu billah kaga wannan ba kikkiawar hanya ba ce malai ci gaba da cewa ka sani wala khaliqa ma Allah babu wani mahalicci tare da Allah kun gane ko saboda haka ba a yi Allah madaukin sarki tarayya wurin halitta shi kadai ne wallahu khalaqa kulle shay Allah shine wanda ya halicci komai shi shi kadai kilo saboda haka Allah madaukin sarki ba shi da abokin tarayya a wurin halittarsa saboda haka kuma kar a sanya mushi abokin tarayya Allah ta'ala bai haɗa kowa bai nemi shawarar kowa ba wurin halittar samai bakwai da kasai bakwai to kar a zo a sanya mushi abokin tarayya a samai bakwai da kasai bakwai a ce akwai waɗansu waɗanda yake su aikinsu kula da samai bakwai da kasai bakwai saboda haka da wani ya mutu da wani ya tashi isa ya kira su al'abdalu kun gano wannan ko mutum ya ji cewar babu wani abin da zai kasance face sai shi ya sani sau nawa ake ba da tarihi wani mutum wata baiwar Allah mala'ikan mutuwa ya zo ya ɗauki ranta ta kai kuka zuwa ga wani kun yi dariya <laughs> wani ya sa mala'ikan mutuwa ya dawo da ran a billahi min shaitan na rajim irin waɗannan abubuwan shekaru da suka wuce an tafa ɗansu to amma yanzu da yake an riga an kisa makabartar tarihi ina an riga an huce dole kiri da mazu mutum zai iya faɗan waɗannan abubuwan ba to amma duk da haka ya kudirce a zuciyar shi irin waɗannan abubuwan abu ne da mutum zai tashi ranar alkiyama yana cin tirin mushrikinsa kawai Allah ta'ala ya sauwake daga kada mutum ya kuskure ya sanya ma Allah madaukakin sarki kishiyoyi a ce akwai waɗansu aikin su kenan kula da sammai wani aikin shi kula da haihuwa wani aikin shi kula da kaza duk sun rarraba mukaman akwai wanda yake shi guda ake samu a duniya akwai wanda yake shiya shiya ta duniya ɗaiɗai ake samu ire-iren su a ga irin waɗannan al'amurra masifa ne sanya ma Allah ta'ala kishiya ne waɗannan al'amurra za su raba mutum da addininsa kuma kowane bangare suna da irin nasu na sufaye suna da nasu na shi'a masu imamai su ma suna da nasu a imma nasu suna kula da sasannin sammai bakwai da kasai bakwai wannan itarafu bi zambihim ne sun faɗa ne da fatar bakin su Allah ta'ala ya sauke sai ga malam ya sanya ta gaba ce mai zaman kanta wala khaliqa ma Allah la nafiyatu lil jinsi khaliqa duk jinsi na mahalicci an kore shi tare da Allah madaukakin sarki babu wani wanda ya halitta tare da Allah madaukakin sarki Allah ba shi da abokin tarayya cikin dukkanin ayyukansa da cikin dukkanin sifofinsa da duk cikin wajen ibadarsa mana ya ce wa takbiru alal jana'izi arba wa huwa qawlu malik ibn anas wa sufyan thawri wal hasan bin salih wa ahmad bin hanbal والفقهاء وهكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإمام البربهاري يكتوى والتكبير على الجنائز أربع كبر بري لأكي ما جنائزة كبر بري هدني kabbara hudu ake magawa ake ma jana'iza cewar kabbara hudu ake yi wa huwa qawlu malik bin anas wannan ita ce maganar imam malik ibn anas imamul a'imma imamu darul hijra wannan ita ce maganar shi wa sufyan sauri da sufyan as-sauri wanda yake sufyan as-sauri kuma shine sufyan bin sa'id bin masruq as-sauri ɗaya ne daga cikin manya-manyan malaman addinin musulunci duniya ta san su a duniyar a duniyar ilimi wal hasan bin salih wannan ita ce maganar alhassan ibn salih mutum ke kenan shi kuma shi ne alhassan ibn salih ibn huyay alhamdani faqihul kufa ne faqihul kufa shine abiduha ne abidul kufa an haife shi a shekara ta ɗari da hijira ya rasu a shekara ta 167 ai kun ga wurin ko eh kun ga ai na'am wa ahmad bin hanbal ita ce maganar ahmad ibn hanbal imam ahlus sunna wal jama'a wal fuqaha ita ce maganar malamai waɗanda suka gane addini wa haka za ƙala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama kuma haka nan dai ma'aikin Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya ce a shi kaga ba wai magana su ne su kaɗai ba haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya kuma kun ga sunan littafin sharhus sunnah amma sai ga yana sanya masail na fiqhiyya mun sha maimaitawa don ka fahimci sunna ta gama ko ina shi yasa a waccan daurar maka bayanin abin da yake sunnar shine makarantar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam baki daya saboda haka shawarar da zan baka shawarar da zan ba mai kaina shine ka ɗauki wannan a matsayin kundinka na sunna baki daya shi sharhu sunna ba sai ya zamana yanzu zaka samu mustadarakat menene mustadarakat abubuwan da suke na sunna ne amma imam al-barbahari bai faɗa ba sai ka kakkalato su a waɗansu littafan sai ka ƙara a wannan sai zama wani wannan ɗin shine kamus ɗinka na fatan mun fahimci wannan da kyau yanzu sai ka ɗauki alaƙirar tahawiyya sai ka karanta ka ga menene imam al-barbahari bai faɗa ba sai ka ɗauko sai ka ƙara kawai kun fahimci wannan sai ka ɗauki sharhu sunna na al-lalaka'i ba shi da yawa bai wuce mujalladi biyu ba juz'i hudu sai ya ga meye bai faɗa ba sai ka ƙara a ciki kullum sai ya zama na kana karanta wannan kana jaddada sunnar ka ba kawai ka yi ka ajiye ba tunda kun ga abu ne da cikin awa ɗaya ka karanta shi duka kun yi shiru ba yawa da shi ba yawa yake da shi ba duk littafin magabata ba haka yake da yawa ba cikin kankanin lokaci kawai ka karanta kullum ka dinga jaddadawa kullum ka dinga jaddada niyyarka ka ji eh sunnan da kake magana ita din ce ko kuma dai a'a sunnar taka ce ba sunnar ce ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yasa kake ganin ajiya malam ya kawo mana magana akan aure yace wala nikaha illa bi waliyin wa shahidi adal wa sadaqin qalla aw kafar sannan ya kawo maganar saki yau kuma ya kawo maganar sallar jana'iza yace kabar bari hudu ake yi kuma cewar kabar bari hudu ake yi wannan magana ce ta Imam Malik ibn Anas magana ce ta sufiyan sauri magana ce ta alhassan bin Salih manya-manyan malamai waɗanda ake gina su akan salaf da an ce salaf kaulan wahidan kansu take gargazgatuwa duk maganganun su ne a nan zan so in karanta mana ba zan so in yi dogon bayani a ciki ba in karanta mana abin da abin nan Dr. Salih Fauzan Fauzan ya rubuta don mun ɗaya ne daga cikin waɗanda suke sharhin wannan littafin na sharhu sunna ga sharhin kusan na san kusan kowa yana da shi eh eh a daidai nan wannan gabar yake cewa wata takbiru alal janaizi arba wa huwa qawlu malik ibn anas wa sufyan ath-thawri wal hasan ibn salih wa ahmad ibn hanbal wal fuqaha'i wa hakaza qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ai ga wannan shine nasan abin da muka karanta ana eh sai ya kawo sharhi sai shi da salih fauzan fauzan yake cewa hadhihi mas'alatul far'iyya ai ba sai mu fasara ba eh a fasara yace hadhihi mas'alatul far'iyya wannan mas'ala ce ɗaya ce daga cikin masail na reshi ba na usul ba kun gane ko ba na usul ba lakin zakaraha huna lil khilaf fiha yace malam ya ambace ta anan ne dan sabanin da ke ciki wal yubayyana sunnata fi zalik domin kuma ya bayyana karantawar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan haka li'anna al-kitaba ismuhu sharh domin littafin sunan shi sharh sunna bayani akan sunna wal mashhuru abin da yake ya shahara inda ahli sunnati wal jama'a wal a'imma wurin ahli sunna baki ɗaya ahli sunna wal jama'a da manyan malamai irin su Abu Hanifa irin su Imam Malik a'imma dai da ake kiransu a'immatul hadith anna takbira cewar kabbara alal janaza ga jana'iza arba'u takbiratin kabarbari nawa ne guda hudu kana tare da ni ko kama fil hadisi sahih Kama yadda ya zo a hadisin da yake ingantaccen hadisi annan nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wa sallama lalle ma yake Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi Sallah salla alan najashi yayi sallah ga annajashi wa kenan kun yi shiru sarkin habasha kenan tabi'i ne wanda manzan Allah yi mai sallah eh kace me a ba ya ce bai abin nan ba kuma kun yi shiru tabi'in da manzan Allah yi masalla eh kace na wane ne tabi'i wanda bai gama manzon Allah bai imani da shi to yake ma tabi'i kenan eh. yawwa as-sahabi as-sahabi man ijtama abin nabi sallallahu alaihi wasallama wa amana bihi wa mata ala al-iman at-tabi'i man ijtama bis-sahabi wa amana bin nabi sallallahu alaihi wasallama wa mata ala al-iman eh shi wannan ya haɗu da sahabbai ne su ja'far bin abi talib su da sauransu ya haɗu da su ya musulunta a hannunsu amma kuma bai ga manzon Allah bai haɗu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba saboda haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mai sallah da ya mai abin nan eh, salatul ghaib ya mai sallah sallar wanda baya gaban masallaci wata ya kira ta sallar ghaib kenan ai ba za mu shiga ciki sosai ba ko wa kabbara alaihi arba'an ya mai kabarbari nawa hudu daman nan malam ya kawo ya nuna manzo sallam yayi kabara nawa kenan hudu kenan yace wa ghalibul ahadisi ala arba yace galibin hadisai da suke magana kan kabarbari hadisai ne da suke magana akan kabarbari hudu fi ba'dha ziyaratu 50 aw akthar zaka samu waɗansu hadisan sun ƙara kabarbarin zuwa nawa biyar zuwa sama da biyar lakinin ladhi ajma alaihi almuslimun abinda malamai suka musulmai suka ijma'i akan shi huwa al-arba sune kabarbari na hudu wa ma za da anha abinda ya karu akan hudu fa mahallu khilaf to wuri ne da aka yi sabani kan shi kun gane maganar kabarbari hudu babu wani wanda ya ce bata halitta ba babu wani wanda ya ce ana kabarbari uku eh kabarbari hudu shine almuttafaqu alaihi shine abin da aka yi ijma'i kan shi biyar fa an yi sabani shida fa kisa mala ce wal muslimu la yazhabu lil khilaf musulmi ba zai dinga tafiyar a ina ake sabani ba shi ya dinga daukan abubuwan da ake sabani yana yana aiki da su eh kun gane wannan hisa ce wal muslimu la yazhabu lil khilaf wa ya tarukul mujma alaihi ya tafi yana ɗaukar abubuwan da ake saɓani a kansu yana bar wanda ake ijimai a kan shi wal muttafaqu alaihi abinda malamai suka ittifaki a kai wa yashwishu ala nas yana rikitar da kwakwalan mutane wannan ba shi bane khususan a immatal masajidi musamman limaman masallatai ina limamai suke mu da Allah ya sa mu muke ko yawwa musamman limaman masallatai la yushawishuna ala nas kada su ringa rikitar da kwakwalan mutane wallahi inda limamai za su fahimci waɗannan al'amuran da komai ya zo da sauki abin da yake a kanka abin da limaminka suke a kai daidai ne ya yi daidai da sunna in ya yi daidai da sunna shi kenan sai ka tafi da su a kai ina fata mu fahimci wannan da kyau sauran kai kuma ka yi ga karan kanka kenan ka huta amma limamai na masallatayya su ma suna da gudunmawa sosai da sosai wurin rikita kwakwalan mutane inda na ku ɗauki matsala guda ɗaya ta sallar tarawihi kaba sallah nawa ake yi raka nawa ake yi da yadda muka taso raka nawa muka samu ake yi raka sha uku idan ake a goma abin nan idan aka yi tahiya biyar an yi raka nawa goma shi kenan sai liman ya tashi ya kawo shafa'i da wuturi nawa kenan eh sha uku shi kenan an tashi ka gani kaga da kai da kace ana karawa ba a karawa akan goma sha uku da shi da ya ce ana karawa akan goma sha uku duk yanzu nawa kuka yi kun yi shiru sha uku kai yanzu wanda ya ce ana karawa sai je ya kara to amma daga baya sai kuka zo kuna yin raka'a takwas a masallatanku ko ba kuke yi ba kun yi shiru kuka zo kuke yi raka'a takwas an kuka raka'a takwas wani dai su dabarin da ba za ku yi wa mutanen ku tsaftataccen bayani ba ba haka al'amura suke ba tunda wanda mutanen suke a kai ba wai ba daidai ba ne ko kuskure ne ko bid'a ne ba bid'a ba ne kuma wannan shine asali salatul laili masana masana an ayi raka'a biyu yi sallama an an yi raka'a biyu ai sallama an an yi raka'a biyu ai sallama da ka yi su ka kammala sai ka kawo shafa'i da wutirinka shi nan ka huta ka huta da mamanka ka huta salin alim amma yau ka kawo musu raka hudu a jere gobe ka kawo musu raka hudu a jere ai an taba samun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi wannan zaka rikitar da mutanenka wannan ba shine asali ba kun yi shiru yau karatu haka yake Allah ba haka al'amari yake ba Allah ta'ala ya sauke ya ce hususan wato abin daɗi ba wannan muhammad bin salil ufemin ba taɓa sanin ya zo najeriya ba ya sani na ba san ya taɓa zuwa najeriya ba eh kai shuru a sani na bai zo najeriya ba amma kai ka ce najeriya aka buɗa mai yake bayani a ta yi za na tashi ma na ɗauko littafin gaba ɗaya don kada in ce muku na ga abin da ya karanta ya zama kamar a'a ni ma na ƙara nawa aka yi, na kawo shi nake karantawa kowa ji mana yace li annan nasa ma'tadu ziyarata ala arba domin mutane ba su saba ƙari a karaka hudu ba ba su saba ba akan nawa suke yi hudu suke yi yi musu hudun hudun daidai ne shine kawai abin da za mu tambaya kar ku manta rikicinmu da mutane fa in sun shekara dubu suna kan kuskure wannan bai zama dalili ba ban kaɗe su za a yi su dawo ina daidai to amma in dai akan daidai suke a bar su a karantar da su wani abu ina ta mun gane wannan da kyau to yanzu idan ka ce kuma ka kara akan hudu ne domin karantar wafa ai abdullahi dan abbas ya karanta fatiha a bayyane domin ya karantar da ana yin ta saboda haka yanzu ka kara ne raka hudu ka yi kabbara biyar da zuwa shirin domin ka karantar da mutane ana ana yi wannan magana ta ga kiyasu ne ma alfarik domin magana abdullahi dan abbas da ya ce ya bayyanar da karatun fatiya a sallar jana'iza domin mutane su san ana karanta fatiya wannan bina'i ne akan sallar karatun fatiya wajibi ne ko ba wajibi bane domin la salata liman lam yaqra bi ummil kitab kun fahimci wannan maganar sai nuna ashe abdullahi dan abbas yana jaddada musu abin da yake wani abu ne mai karfin gaske a babin sallah da suke bari kun yi shuru sabanin kuma ƙari akan kabarbari nawa hudu mala yake cewa fa idza arata an taf'ala an taf'ala faf'alhu li nafsik fa idza arata an taf'alahu faf'alhu li nafsik idan kana so ka ƙara akan kabarbari hudu to kayi ga karan kanka in kana so kayi biyar sai kayi biyar bayan in an gama hudu kai sai ka ƙara biyar shida bakwai sai ka sallama ka wala tushawwishu ala nas kada ka rikitar da kwakwalan mutane wa ta'ti lahum bil aqwali shadha ka dinga kawo musu maganganun da suke yan ɗauki ɗaiɗai maganganu ne da ba su da ƙarfin dalili sai ka yi jibin goshi kafin ka iya fito musu da dalilansu war ruwayatil muktalifa da ruwayoyin da ake saɓani a kansu a matsayinka kuma mai ƙoƙarin haɗa kan al'umma fahaza haza laysa min sha'ani talabatil ilm malam yace wannan baya cikin ayyukan ɗaliban ilimi baya cikin ayyukan ɗaliban ilimi wato wani abin sha'awa da zaka fahimta akan wannan maganar da malam yake yi wato karatu a gaban malamai da suka yi karatu suka gane karatu wallahi ba karama alkhairi bane zaman da muke a madina doka ce a kasar ka karanta alkur'ani da ruwayar hafs kana limamin masallaci abin nan da wajen ruwayar hafs kun yi shiru doka ne ka yi karatun sallah a matsayin ka nawa na liman da ruwayar da ba ta hafsu ba ba su yadda da ruwayar shi ba ne ba su yadda da kalun ba ne suna da kuliyatul qur'an inda ake karantar da ruwayoyi ashirin tabbatattu suna da ita ana karantarwa amma doka ne inda ya zo wurin mutane ka karanta in kuna kuletu qur'an ku yi duk kirawoyin da za ku yi in za in kuna tafiya ku iku ne ku yi duk ruwayoyin da za ku yi amma muddin za ka huce gaba ka bai wa mutane sallah a matsayinka na liman ba da hafsu ka iya ba yi musu hafsu ɗinsu kawai ina fata mun fahimci wannan da kyau kaga inda malamai za su gane wannan wallahi da an samu ci gaba sosai da sosai a tafiya ta sunna a wayar da kan al'umma inda duk abin da ka sani za ka faɗa to me bambancin ka da wanda ya fara karatu yau kowa ana karanta da su ne gwargwaron kwakwalansu in kuna kuleto qur'an sai ku karanta duk ruwayin da za ku karanta wani lokaci idan yan kuleto qur'an suna tafiya a mota ko ana wani su isu ne idan aka ce waye zai yi karatu daman ba a kirawo ruwayar habs ko ruwayar shi a wuraren daman ba ka jin kawai kun yi shiru dan ya jin wani a ah, wannan yi ruwaya sauran kowa da kowa ce eh, a kun gano wannan in su isu ne nake gaya muku amma a akwai wani daga cikinsu da ikara da ya ba da sallah a masallacin jami'a masallacin da ke cikin jami'a ya ba da sallah yi sallah da ruwayewarsu sai da aka ce mai kare saki ruwayewarsu kako sai ita ce a wani wurin warshi tarin jayi abin nan habs a wani wurin habs tarin jayi warsh haka dai suke ta tafiya a duniya to amma a masallaci fa na jami'a inda yake jami'an ka lura ɗaliban ilimi gaba ɗaya ya tara amma a cikin su yan kuleta qur'an nawa ne tunda akwai kuleta qur'an akwai kuleta hadith akwai shari'a akwai kuleta lugha akwai kuleta da'awa usuluddin nawa kenan biyar in ka tara yan kuleta qur'an baki ɗayan su da 'yan digiri da 'yan digiri na biyu da 'yan digiri na uku da malamansu da ma'aikatansu gaba ɗayansu ba su kai 'yan sana'ula na kulle ta shari'a ba yawansu gaba ɗayansu duk gaba ɗayansu har ma'aikatansu bai kai yawansu ba to haka nan ba zai yi a ce ka zo kana karantar da mutane abin da ba su sani ba shi yasa in ka zo za ka karantar da mutane wannan hanya ce mai sauƙin gaske wurin yadda malamai za su haɗa kan al'umma to amma ɗalibin ilimi ya saba yau in yi dogon bincike ya kashe daren yau yana bincike gobe kawai sai ya ce ayyabu kaza bid'a ne eh ai ya yi bincike ya gano abu kaza shine sunna kun yi shuru yau garajin da mu yake sai a hankali ko ma ya ce wajibi wala bibi ya ce ko ma ya ce wajibi ne <laughs> sai daga baya kuma ya ce a ya gano ba haka bane shi ba yana da wani abu yanzu zaka karanta abu inda zaka sake dawowa ka sake karantawa sai ya gane ashe karatun da kai dazu ka karanta kuskure duk ɗaliban ilimi sun san wannan malam yake cewa talabatul ilimi ɗaliban ilimi yu'allifuna bainan nas suna haɗa kan mutane ne wala yushawwishuna alaihim ba sa rikitar da su wa ya'maluna bima ajma alaihi suna aiki ne da abin da aka yi ijma'i akan shi bima ujma alaihi da abin da aka yi ijma'i akan sa ya taqayyaduna bi hadha suna takaituwa da duk abin da aka yi ijma'i akan shi amma idan su ɗalibai ilimi sun zo su isu ne sai su yaya a sai sai kuma kowa ya baje kolinsa ina ba ta muna gane waɗannan abubuwa din saboda gaskiya mu ji karatun da mu ake mu kowa ya kokarin gyara hadha huwa al-matlub mala yace wannan shine abin da ake so wa hadha huwa ghardul muallif mala yace wannan shine manufa ta malami min irad al-arba ta da ya kawo kabarbari hudu li'annaha hiya al-muttafaq alaiha domin kabarbari hudu sune abin da aka ittifaki akan su fala yuzadu alaiha kar ka kara wa yushawishu ala nas fi dhalik a rikitar da kwakwalan mutane wani ma yaga anya sallan nan tayi kun yi shiru a bar jahilai su suke fatawa kuma malamin shi ya ja kaga wasu dan sun koma gefe guda wai suna sakewa ka ga laifin su ina ba ta mun gane waɗannan al'amurra din saboda kaga sunna haka take dole a tsaya karanci sunnar ita ce sunna ba sunna ce take binka ba kai ne zaka bi sunnar kun fahimci wannan da kyau ko sai ka dan ka kwana kana kiran kanka ahlus sunna muddin baka bi ta ba kuma bi sunna ce kowa ya riga ya santa saboda ka don Allah wannan karantarwa ce malai imani sosai da sosai hadda inda malai yake cewa sai malai ya ce wa qaulu qaulu وهو قول مالك بن أنس وسفيان الثوري والحسن بن صالح وعمر بن حنبل يتي مالك بن أنس إمام دار الهجرة وأحد الأئمة الأربعة وسفيان الثوري شين سفيان بن سعيد الثوري الإمام المشهور من أئمة الفقه والحسن بن صالح بن حيي وهذا من من أئمة الكبار وأحمد بن حنبل وهو أحد الأئمة الأربعة سيأتي قوله والفقهاء وهكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أي وهو قول كثير من الفقهاء ما يأتي كبر بريه إنا سوني مغنغنو ما في يوم ما لم يدسك تفاكي كركبان تابا مسألة اعتقادية مسألة فرعية sai ya zama na dogon lokacin da za ka ɗauka don ka gamsar da mutane inda wani abin ka karanta musu da ba wannan ba da kaga yanzu an zara ci gaba ko ba zara ci gaba ba to kaga yanzu ashe inda ake inda ake tsallan nan ake ta dira malai ce taba li sunnatin rasul sallallahu alaihi wasallama ina buƙatar don Allah ɗalibi duk mai wannan ya koma ya je ya duba shi a shafi na 167 yake wannan maganar shafi na 167 da bakwai zuwa ɗari da sittin da takwas mana yake cewa falayan bari li ɗalibin ilimi bai dace ba ga ɗalibin ilimi an yi shawishi alan nas ku dubi inda malam ya dinke daɗa maimaitawa yake jan kunnan ɗaliban ilimi ice bai kamata ɗalibin ilimi su dinga rikitar da mutane ba yau su kawo musu kaza ka wasu kawo musu kaza wannan ba sima ce tasu ba ku lura ina daɗa maimaitawa muna cewa da fa a inda mutane sun ɗabi'antu akan abin da yake shine daidai yadda suke a nan shine daidai kana so ka gwada imaninka ne da nasu Allah ba ta mun fahimci wannan da kyau ruwaya ta hiya ruwaya ne muke da su kun yi shiru wacce ta fi shahara a tahiyatu lillah a zakiyatu azakiyatu lillah tayyibatu salawa to lillah Umar dan Khattab ita ya karantar akan mumbari wani mumbari na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam dubin dubata sahabbai da tabi'ai duk suna gaban shi kun gane ko amma idan ka bi kokofin hadisi wace ce tafi ta Abdullahi dan Mas'ud to amma yanzu me ake magana fifiko ake yi wacce ta yi ko ba bata ba sai ka karantar da mutane kawai su zai su kar ka manta fa yanzu da yawa mutane ba suna buƙatar haddul ja'iz ne me ya gwargwadon abin da in sun yi ma an karɓa kun yi shiru me ya gwargwadon yadda in sun yi shi an karɓa wallahi za ka yi mamaki yanzu in kana limamin a masallacinka ka ce bayan sallar magariba kada wanda ifita fita sai ya yi mana alwala aikace kowa ya gwada a islamiyya ka yan babban aji ka ce kada wanda yau ba karatun da za a yi dama garga sanar da ranar da za ku yi sai ranar da aka tare kai ka ce kowa ya fita yi alwala a aikace ka daɗe kuma kana karantar da su ba wai alwala wacce tafi kowace kyau ba a'a alwalar da za a ce ta yi a ja'i sallah da ita ita kawai ake ba ina fata mun gane waɗannan al'amurra ɗin saboda kai malami kai ne ya zama wajibi duk ka san waɗannan ruwayoyin ka san waɗannan don ka san yadda zaka mu'amalanci mutane amma mutane ba wajibin su bane sai sun san wannan kawai abin da muke bukata a cikin tahiyoyin nan da suke ingantattu wacce ya iya kawai ba ya yi ta ba ya san ma'anarta kana gani ba saboda bai san ma'anarta bane fa bayan ya gama a cikin tahira ya ce assalamu alaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuhu assalamu alaina wa ala ibadillahi yayi wa bayan Allah salih addu'a ko bai musu ba amma da bai san ma'ana tahiyya ba da aka kammala yi sallama sai ya ce kuma ayi salati goma ga annabi dukan kushewa ta musulmi tsohuwar kushewa da sabuwar kushewa Allah ya gafarta musu kaga da ya san me ya karanta tahiyya da bai jawo ya ce kuma ayi ayi addu'a ba saboda a tahiyarsa duk yayi musu addu'a ya ce assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuhu assalamu alaina wa ala ibadillahi salihina duk bayan Allah ta'ala na kwarai duk sun shiga ta ganda ya san ma'anarta da bai zo yana ta rikici sun ce ba a yin addu'a bayan sallah ba a ya riga an yi addu'a tun a cikin sallar mana ya ce fala yan baghi li talibul ilmi an yushawishi ala nas bai dace ɗalibin ilimi ya dinga rikita da kwakwalan mutane ba bai hujjatin annahu nahu na ka qawlan aw haditha wai dan ya san cewar aya ko wata magana ta wani malami ko kuma akwai wani hadisi fi ziyada da yake magana akan ƙari kabara nawa hudu كان العلماء يعرفون الخلاف في mas'a'il كسني ما لم يفسن saɓani da aka yi mai tarin yawa a cikin masail wala ya tuna bi ma yushawishu ala nas ba sa zuwa da abin da ke rikita da kwakwalan mutane wa ma yukhalifu ma jara alhil amal da abin da ke ya saba akan abin da mutane suke akai to daga wannan ba karamin tokaciya ma na imana ba Allah ba ta mun fahimci wannan da kyau kaga wannan ya tazo ne akan kabarbari nawa hudu zaka dauke ta dai akan kowane bangare a matsayinka na ɗalibin ilimi kar ya zama na kullum kawai kanka ya ka dawo kana hayaki ka gama diploma ko ka gama ka yi ko ka gama kaza ko ka gama kaza ka haddace kaza kanka yana hayaki ba haka ake yi ba Allah ko ba haka ake yi za a ga mai mutane suke bukata yadda mutane suke a kai sai ka jaddada musu ya tashi yanzu daga al'ada ya koma ibada shikenan sai ka dora musu wani abu har nan gaba a zo kar ka manta ba suna ba da labari wani mutum ne aka tura shi ya je ba da sallah a wani ƙauye can yake tarawihi kullum duk shekarar da ya je daga arhaman yake ɗakowa iyo ƙasa kullura daga arhaman yake ɗakowa iyo ƙasa sai shekara da shekaru yana haka ba ki ba labari shekara da shekaru yana haka sai wata shekarar bai ji daɗi ba ko wata larura ta gitta mushi sai aka tura wani da aka tura wani sai ya kamo daga bakara yana ta yi yana ta yi yana ta yi yana ta yi a yaushe zai zo a rahman a goma karshe ko sai goma karshe suka ci haba sai yanzu ya gano inda malam yake yi wai sun ce duk kwanaki nan da yake wai yana ta lalubo ina malamin su ike yi ne bai iya lalubowa ba wai zai yanzu ya lalubo inda malam yake sai yanzu ya gano wurin eh tsaraka wallah mu karatu a hankali eh aga wajen sai yanzu ya gano inda malam yake tun da ni tun tsawon ramadana yana lalube ne ina wurin yake sai yanzu ya gano baka yan uwa dole mu sama bakin mu amawali sosai da sosai gaskiya to Allah mu yi hakuri sosai ya zama na sunna ita ake bi ba wani mutum ne kwaya daya daya shine ahlu sunna ba in an bi shi an bi sunna wani ai maza Allah ne ka sani amma a yanzu a'a sunna fa ga ta an karanta ta fa yawwa ita ce za ta yi mutum hukunci ba shi ne zai huce gaba ya ce shi abin da ya faɗa shine sunna ba kuma mun sha jaddada waɗannan maganganu din kuma ya kamata a ce karatutukan da ake yi suna tasiri a jikinmu tunda na imamul barbahari ne imamul barbahari ya rasu shekara ta 329 a manye wannan jumlar ya ce wa takbiru al janaizi arba ya san akwai sabanin amma ka san yana daga cikin manufofi na sunna hada kan al'umma akan abin da yake daidai ku lura ba wai hada kan hada kai ba a shiru dole a faɗa a ina za a haɗu kun yi shiru kada mu ce a haɗa kai a kan me yauwa sai an faɗi daidai shi ne manufar sunna isa malam ya kawo ta ana Allah ta'ala ya ji kanshi da gafara ma ah, dole ne gaskiya dinga faɗakantuwa da irin waɗannan al'amura ɗin sosai da sosai sai ya zama da kullum an ɗauki kai kafa ka sha'afa wani ya ɗauki ya saba wa malikiya shine sunna yana ga cikin sunna ne ya saba malikiya saboda haka sai ya zo masallacin juma'a tsakanin shi da masallaci wajen sahu talatin ne yana kan titi sai ga ce allahu akbar wai yana sallah limai yana hudu ba wasu sallah yake yi shin akwai wata nafila ce da ake yi in liman yana hudu ba kun yi shiru akwai nafila da ake yi in liman yake hudu ba to shi wata lafala yake yi eh a wannan tahiyatul turuk ce wa tahiyatul masjidi tahiyatul masjidi ai ana magana ne in ya shiga duk magana da yake ya shiga ne ni manzon sallallahu yana munbari sai ya ce tashi kai sallah ko ba haka ba ya shiga masallaci liman yana hudu ba shine ake magana zai nafila ko ba zai nafila ba amma kai yanzu kana zuwa ka sabu haraba haraba ba masallaci ba ce wani ma wajen haraba wani can kan titi ya ce ya tsaya na sallah wata sallah yake yi wa ya sa shi ta tsaye shi ya baka dalili nan kai dalilin da ka sani shine idza dakhala ahadukum masjida fala yajlis hatta yusalli rak'atayn idza dakhala ahadukum masjida idan ya shiga masallaci wai za lam da kulfa eh kun yi shiru lam yusalli rak'atayn barakallahu fi wadannan al'amurra haka suke to wai yanzu an dauki saba wa malikiya ba wai shine ma sunnan Allah ta'ala ya sauke gaskiya yana buƙatar yana buƙatar gaskiya mutum karatu karatu mai tsafta karatu wanda yake zai asala mutum akan tarbiyya da ganin girman maganganun mutane ku duwa magana da malam ya kai ce wa huwa qaulu malik yanzu yake ce malam shi ma dan malikiya ne eh ba mun karanta kuma cewar shi dan hanabila ne amma me yasa ya fara gabatar da malik bai kawo kullum mazhabar shi ba kun yi shiru ana magana sunna ne imam malik ibn anas ya rasu shekara ta 190 da wani abu wanda yake nake ji imam ahmad bin hanbal an haife shi ne shekara ta 200 da wani abu kun yi shiru kaga akwai tazara mai nisa tsakanin su su yasa ya fara gabatar da magana imam malik ibn anas to karatu kawai mutum ya dauka shi dai kai tsaye zuwa ga manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam ai ba kai tsaye bane domin akwai rijal da suka rawaito maka Allah ta'ala ya sauke to Allah ana aiki ne akan abin da zai hada kan al'umma akan daidai kawai kun fahimci wannan da kyau ko kana so ka yi raka'a kaza ka yi sallah kaza ba kana da daki ba eh kar ku shafa duk rikicin da ake na ana hada sallah ana ana yi waje da abin nan ana karawa akan goma sha uku ko ba a karawa da yaushe ake maganar da ramadana in ramadana ya wuce ba kowa ya shiru ita sai da aisha radiyallahu anha ya ta ce ramadana da wajen ramadana amma kaji an yi magana ramadana ya zo in kaji an yi shiru ya wuce shikenan sai ga mutum ya ce shi zai yi tarawihi ba zai yi tahajjud ba ko tahajjud zai yi ba zai yi tarawihi ba in ka zo tahajjud din sai ga duk gaba ɗaya bai yi ba lai bai yi tarawihin ɗazu ba kuma bai yi tahajjud din ba wadi ya ɗauka sunna ne Allah ta'ala ya sauke malaki cewar wal imanu bi anna ma kulli qataratin malakun yanzur min sama hatta yadaha haythu amarahu Allah azza wa jal kuma da imani da cewar ma a kulli qataratin tare da kowane dugon ruwa guda daya malakun yanzur min sama mala'ika da yake sauka daga sama hatta yadaha haythu amarahu Allah azza wa jal har sai ya sauke wannan dugon a inda Allah madaukakin sarki ya umarce shi ashe akwai mala'iku da mala'iku suna nan ma kun gane ko to amma cewar akwai wannan tana buƙatar a tabbatar da wannan dalili din abin da yake mun sani shine ubangiji Allah madaukakin sarki ya sanya mala'iku da suke kula da ruwa mun karanta usulul iman sun gane ko akwai mala'ika da ke kula da wannan to amma cewar kowanne dugo ɗaya kuma sai ya sauka da mala'ika sai ya dasa a wani wuri malamai sun ce nan yana cikin baka biyu kasan baka biyu cikin bracket kenan ko والإيمان بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين كلم أهل القليب يوم بدر أي المشركين كانوا يسمعون كلامه متى توصل جمع غانا رايو ashe wannan mu'jiza ce ta maza Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama ubangiji Allah madaukakin sarki ya yayi bayan da aka lallasa kafiran badar kafiran maka a badar bayan da suka fito abu sufyan ya aika musu cewar su fito da ayarinsu su zo su tari dukiyoyinsu yana da labari cewar manzon Allah sallallahu ya fito daga Madina zai tare shi a Badar da ya tashi sai ya silale ta kasan Badar sai bai biyo ta cikin Badar ba iz antum bil udwati dunya wa hum bil udwati al quswa wa rakabu asfala jogorafin wurin kenan ungar Allah ta'ala sa mun ga wurin a ganin ido yankin Badar din ga tidin ga tidin ga ga yanda suka sulale suka wuce in dai ka je wurin ba ɗin tun da ba ta da mafita guda hudu tunda ka san mafita guda nawa ake da su kudu da arewa gabas da yamma ita badar ba haka take ba akwai wuraren da suke tudu ne saboda abu su sufyan ya sulale sai ya gudu sai ya isa maka sai ya ce da mutanensa su dawo maka tunda ya riga ruwa ta sha sai suka ce ina ai ba za su koma ba sai sun je badar sai sun lallasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaji isa Allah ta'ala ce wala takunu kal ladina kharaju min diyarihim bataran wa ri'a an wa yasudduna an sabilillah suka ce sai sun je badar sai sun ga bayan musulunci sai sun ibi sai sun yi kwana uku bayan mai kenan yaki suna shan giya ana yanka raƙuma ana ci 'yan mata suna musu rawa sannan kuma sai a dawo ubangiji Allah madaukin sarki ya sanya mala'iku suka dafa wa manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama aka yi kace kace da su lokacin da shaidan ya ga mala'iku din mala'iku din nakasa ala akibehi wa qala inni bari minkum inni ara ma la tarawna inni akhafu Allah wallahu shadidul ina ba ta mun gano wannan da kyau ko Allah ta'ala ya lallasa su aka kashe su manya-manyan akabir mujirmi haɗin irin su utubutu bin rabi'a irin su shaiba bin rabi'a irin su abu jahal manya-manya sallam ya ibe su ya zuba su a cikin rijiya kisa ya ce wal imanu bi anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama da yin imani da cewa lalle ba akin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi hina kallama ahlal qalibi lokacin da yi magana da mutanen rijiya yauma badrin a ranar badar su ne ai almushrikina su ne mushrikai da annabi ya tattara su ya watsa su a cikin rijiya kanu yasma'una kalamahu sun kasance suna jin maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan sai da ya tambaye su ya ce shin abinda ubangijin ku yayi muku alƙawari kun same shi haƙƙan domin ni abinda ubangiji na yi min alƙawari na same shi haƙƙan kuma dan khattab ya ce ya kake ya rasulullah kana magana da ajsad la ruha fiha jukkunan da babu ruhi tare da su sai ya ce yanzu kuɗin nan ba ku fi su ji ba an dawo musu da suna ji don su daɗa kunyata su za a sallama yana nan da ran shi kuma ya gode ma Allah maɗaukin sarki yasma'una kalamahu suna jin maganar shi domin su kunyata su daɗa tozarta kuma suna can suna can Allah ya raka taki gona wal imanu bi anna rajula idza marida ajarahu Allah ala mardi malam yake cewa da yin imani cewa in mutum ya yi rashin lafiya Allah zai ba shi lada akan rashin lafiyar da yi Allah zai ba shi lada domin dukkan abin da ya shafi mutum na masiba ya haƙuri Allah zai ba shi lada akan wannan hatta shauka ishaku har kaya da mutum yake takawa zai samu lada akan wannan yi imani cewar in mutum ya yi rashin lafiya Allah zai ba shi lada iza kake jin laraba in mutum ya rashin lafiya kasance tahur insha Allah ma'ana kankarar zunubi muna fatan wannan ya zama kankarar zunubi ne ina fatan mun fahimci wannan da ke ku. wa shahidu ya ajurhu Allah ala shahadati shahidi wanda ya rasu a fagen fama ubangiji Allah ta'ala zai ba shi ladan shahadarsa zai yafe mishi duk wani abin da ke tsakaninsa da shi in ban da bashi kai bashi mugun abu ne bashi ba suka huta ai ba shi haƙƙi ne na ɗan adam kun yi shiru a ga ta shahidi aka ce ba shi kan sai mai shi ya yafe amma sai kaza ya ce ai ba shi hanji ne cikin kowa akwai ko a ce gwamnati ma ana binta ba shi a a dai fata alahu a dai fata a biya ko duk mutumin da zai karɓi bashi ya karɓa da niyyar zai biya kuma da sharuɗansa ya ayyuhal ladina amanu idza tadayantum bi daynin ila ajalin musamman faktubu wal imanu bi anna al atfala idza asabahum shay'un fi dari dunya ya'lamun wa dhalika anna bakr bin ukhti abdul wahid qal la ya'lamuna wa kadhab mala yace wal iman da kuma yin imani da cewar bi anna al atfala da cewar ƙananan yara idza asabahum shay'un idan wani abu ya same su fi dari duniya a nan duniya ya'lamuna suna jin zafi dole ka yi imani da wannan shi ma yana cikin aƙida ka yadda cewar idan yara wani abu ya same su suna jin zafi duk da cewar an ka bashi wuta a wannan hannun zai karba in dai ba ya ji zafinta ba in ka bashi kunama ka ce ɗauko zai ɗauko saboda me ba shi da hankalin da zai gane wannan kunama ce wannan maciji ne amma idan wani abu ya same shi ba zai ji zafi me yasa ma ya faɗi wannan maganar wa zalika abin da yasa muka faɗi wannan maganar anna bakar bin ukti abdul wahid domin akwai wani bakar bin ukti abdul wahid tintiri ne ɗaya ne daga cikin manya manyan jawa ya ce la ya alamuna ai yara ba sa jin zafi ai yara idan wani abu ya same su ba sa jin zafi sai malam ya ce wa kaza ba kuma ya faɗi ƙarya shi wannan bakar bin ukti abdul wahid ba abin da ya faɗa ƙarya yake yi saboda ka yana cikin aƙida in mutane suke suna akan daidai wani ya kawo barna a lissafa a ce abin da wane bada ƙarya yake yi ta za ka ce wa yara idan abu ya sami su ba sa jin zafi gashi nan yaro yana hana uwa shi kuka gashi nan yaro yanzu za ka ba shi kosai da gudun da yake da bala'in son kosai amma zai yadda shi yi kuka ya ce kuma ka miƙo mishi ga abubuwa <laughs> nan da ka gani kiri da musu Allah fatan muna fahimta ko duk abin da yake kawo wannan zirbi a cikin harkar falsafanci duk shi ya haifar musu da waɗannan abubuwa kuma abubuwa ne da aka kakaba wa mutane a wannan rayuwa yana karanta injiniya sai ya karanta yayi yana karanta likitanci sai yayi har ake neman ma a mai shi ma shine likitancin yana karanta har da wani ma falsafatul islamiyya kaji ba ko falsafa ce islamiyya wacce falsafa ce islamiyya bayan malamai duk sun tsine ma harkar jidali sun ce wala kusuma wala jidal duk sun yi ahir da waɗannan al'amura ɗin mala ya ce wa alam annahu la yadkhulu ahadun aljannata illa bi rahmatillah wala yu'azibu Allah ahadan illa bi qadri dhunubi ahli samawati wal السماوات والأرض برهم وفاجرهم عذبهم غير ظالم lahu. لا يجوز أن يقال لله عز وجل إنه ظالم وإنما يظلم من لم يأخذ ما ليس من يأخذ ما ليس له والله له الخلق والأمر والخلق خلقه والدار دار لا يسأل أما يفعل وهم يسألون ولا يقال لما وكيف ولا يدخل أحد بين الله وبين خلقه mala ya ce wa'alam ka sani annahu yadda al'amarin yake laye da hulu ahadun aljannata babu wani mutumin da zai shiga aljanna illa bi rahmatillah sai da rahama Allah amma aiki shi kan zalla a akai ina sai da rahama Allah ai wannan zai nuna maka aljanna abu ce mai tsadar gaske tana da tsada wala yu'azibu Allahu ahadan illa bi qadri dhunubi Allah madaukin sarki bai ma kowa azaba sai da gwargwadon zunubinsa eh sai da gwargwadon zunubinsa akwai wanda shi ya kirkiri barnak kaga yanzu yana da zunubi na me kuma ya aikata nawa kenan innal ladzina kafaru wa saddu an sabilillahi zidnahum azaban fawqa al'azabi bima kanu yafsiduna kaga sun yi kafirci ɗaya sun kuma kange mutane ta farkin Allah laifi no kenan biyu hakan nan kuma duk wanda ya ƙirƙiri bid'a yana da laifinta kuma ya zo ya aikata ta kar ka manta fa ɗan annabi adam wanda ya kawo wanda ya fara kisa duk wani wani kisan kai yana da laifi shiwa shiwan shi wancan dan annabi adam ɗin me kuke kiran shi ma yana da sakamako don shi ne farko wanda ya sunanta kisa shi ne farko wanda ya kirkiri kisa tsoraka duk wani wanda ya kawo barna ƙauyensu ana kayan aure ba a sa kaza a zamanin shi ne aka kawo wannan abun ya zama na kuma duk wacce za a yi ma aure bayan shi sai an yi wannan abun ya sani ya yi barna ya ake yin aure a ƙauyensu da me da me ake yi ba sai ya musu na ƙauyen ba in ta shigo mina kuma ba sai ya musu na mina kun yi shiru amma shi yana mina tana can ya tashi ya yi kaza ya yi kaza ya aka gani kuma aka ce duk wacce za a yi wa da wacce a nan ba a sani ba ma'aikaci ne ko ba ma'aikaci ba ne ɗan kasuwa ne ko ba ɗan kasuwa ba ne in ma'aikaci ne mai ɗaukan dubu ɗari ne ko mai ɗaukan dubu ashirin da biyar ba shi ne ƙasan albashi ba eh? kun yi shiru <laughs> eh bakwai ban gane ba akwai ba masu dubu bakwai to kaga bai eh to ka gani to ga yanzu ba a san wannan mai daukan dubu bakwai bane wannan mai daukan dubu ba bane kawai an ga kayan aure to daga mutane su ba hankali gaskiya walau azaba ahla samawati wal ardi inda Allah madaukakin sarki zai ma kowa da kowa azaba na da na ƙasa barrahu wa fajirahum mai biyayya da mabarnaci azabahum ghayra zalimin lahum ya azabtar da su bai zalunce su ba domin me in ka kallaci ita aljanna falala ce ita kuma wuta fa adalci ce inda za a ce kowa yadda iya ai mushi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ba shi ne adalci ba in Allah ya ce kowa yadda yi a mishi ya karke ganin kowa zai ce a'a Allah ba ta fahimci wannan da kyau mutum ba za a ce Allah ya mai mishi da aniyarsa ya ce a'a eh saboda ya sai Allah ya san zuciyarsa eh ya san Allah ya san zuciyarsa sai ce a'a wannan dai tsakanin shi ne da shi raka al'amurra falala ce da ubangiji Allah madaukakin sarki imana la yajuzu an yuqala lillahi azza wa jalla innahu zalim baya halatta a ce Allah madaukakin sarki azalimi na ubi billah domin wala yazlimu rabbuka ahada wa ma rabbuka bizallamin lil abid wa ma zalamnahum walakin kanu anfusahum yazlimun wa inna ma yazlimu man ya'khudhu ma laysa la ai wanda yake zalunci shine wanda yake karban abin da ba nashi ba ko ba shi bane ba shi ne zalunci ba mutum ya karbi abin da ba na shi ba sai malam ya ce wallahu lahul khalqu wal amru shi kuma Allah dukkanin halittu na shi ne ala lahul khalqu wal amru tabarakallahu rabbul alamin wal khalqu khalqu halitta kan halitta sace shi shi kadai wa daru daru gidan kuma gidan shi ne duk gidajen domin akwai gidan duniya akwai gidan barzahu akwai gidan lahira nau kenan duk na Allah maɗaukin sarki ne la yus'alu amma yaf'al ba a tambayan Allah dangane da abin da yayi wahum yus'alun su bayi su za a tambaya dan me suka yi kaza wala yuqal hakan nan ba a cewa lima saboda me Allah yi kaza a'udhu billah wa kai ya akai Allah yi kaza a'udhu billah duk ba a faɗin wannan wala yadkhulu ahadun bayna Allah wa bayna khalqi babu wani wanda yake shiga tsakanin Allah da bayinsa kar mutum ya shiga tsakanin Allah da bayinsa wane kan muna mai kyakkyawan zato halas kai wane kan halin nan nashi ba halin kwarai bane kawai amma ka su wani yan wuta su wani yan aljanna ba a sanya ka ba ai mun yi magana a wancan karatun mun da ko to a jumlar da muka ambata dazu wa'alam annahu la yadkhulu ahadun aljannata illa bi rahmati illa bi rahmatillah sai da wanda zai nuna mana yalwatuwar rahamar Allah madaukakin sarki kenan ta yadda inda za a kallaci aikin da ka yi a kallaci ni'imomin da Allah yi maka za su biya eh ba za su biya sai dai Allah madaukakin sarki ya sanya aiki ya zama shine sanadiyya kamar yadda ka san Allah ta'ala ya sanya waɗansu al'amura su ne asbab su ne hanya su ne sanadiyya haka na Allah maɗaukin sarki ya sanya aiki na kwarai ya zama shi ne sanadiyya don Allah ta'ala yana cewa udkhulul jannata bima kuntum ta'malun udkhulul jannata bima kuntum ashe aiki yana tasiri ku shiga aljanna ta sanadiyyar ta dalilin aikin da kuke yi kuma ga hadisi ta lanye da abin nan lan kula ahadun jannata bi amali babu wani mutumin da zai shiga aljanna daga cikin ku da me inda za a dauki aikin sa shi shi kadai a ta shi zai shigar da shi aljanna ai ba zai kai ba to amma aiki sanadiyya ne tsani ne na samun gidan rahama ya Allah ka sanya mu cikin rahamarka subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik